hoto kuma matuƙar hoto ne na abu mai rai mutum ko dabba haramun ne nasoshin alƙur'ani sunna sun tabbatar da haka hadisan bukhari da muslim ku karanta adabu zifaf amma hoton da ya zama akwai larura ya halatta ainihin a ɗauka kamar hoton makaranta ko hoton aikin hajji ko makamantan haka ba don komai ba saboda asali annabi da ya haramta gunki yar bebi yar tsana toys duk suna ciki amma sai ya bar matar shi aisha tana wasa da yar tsana a ɗakin shi ya zo ya same ta da doki da fukafukai da kuma yar bebi guda biyu tana wasa da su ya ce waɗannan fa ta ce ‘ya'yana ne wannan fa ta ce doki ne ya ce doki da fukafukai ta ce to baka ji suleiman da ɗan dauda ma yana da doki bai fi ba annabi sai kyalkyale da dariya don abin ya ba shi dariya tunda kuma yau shi ake ba hadisi shi ake wa tarihin annabawa ya fita batta domin bahaushe ya ce kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa duk wanda ya auri yarinya ya shekara tara ya san da yan bebe za ta je gidan shi saboda haka daga wannan sai aka ce kaga gunki haramun ne amma yar bebe sai aka halatta ta saboda larurar tarbiyyar yara bukhari ya sake ruwaito hadisi daga wata mace mai suna arrubayya ta ce mukan sa 'ya'yanmu su ɗauki azumin ashura idan suka ɗauki azumin illa asar ta suka fara kuka sai mu ɗauko 'yar bebi mu su suna wasa to da wannan sai malamai suka ce ashe hoto ma haka yake haram amma wanda ya zama da larura to babu laifi a kai to haka abubuwan da suka shafi abubuwan da ake kallo yanzu a tv da sauransu na tsiraicin mata da waƙe-waƙe da abubuwan da ke shagaltarwa suke ɓata tarbiyya babu shakka haramun amma abin da ya zama za a yi video coverage wanda zai amfanar da mutane game da addini ko rayuwa wannan babu laifi a kai ina fatan mai tambayar ya samu littafin adabu zifafi fi sunnatin mutahara da littafin alhalal wal haram fil islam da littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan a takaice waɗannan su ne ainihin bayanan da zan iya insha Allah ta'ala